a yau a ranar talata daya da watan jimada da kula wata na biyar a kake watannin musulunci shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha tara wanda shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in suke ta musulunci wannan kuma kamar da ake cewa ta miladiya in ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha tara yau ta da wata Allah da ikonsa za a iya aka so aika wanda babban malamin motar da suka masu ibrahim ya kira ni ya ce za mu yi bako kuma ɗan uwa shine a shek malam musa yusuf da sunna zai zo garin argungu ya yi karatu na kwana ɗaya wanda kuma idan ya dawo an yi ta koma gida to zai biya ya gaisuwar ɗan uwa malam kali da allah gara ta ala ya karɓe shi kuma zuwa ga shi allah shi mai gafara daga nan malayin nemi cewa ya kamata ya kwana domin ya samu wani majalisi guda ya aka yake mu diba mu ga ina ne ya dace a sa karatu to sai muka la'akari da cewa tun da karatu ne na kwararren lokaci ina ne ya ta dace wanda da jama'a daga gaba a samu sai muka zaɓi wannan masallaci muka yi magana da malam abubakar wanda kuma abakar garba sai aka zaɓi wannan masallaci to na san jiya duka an yi sanarwa za a yi karatu to da yake akwai magabata shi kan shi malam suna da yashi magabata ba kawai a garin argungu shek malam abakar argungu malam yake lallai tunda bai taɓa shiga da ya karatu ba ba zai ai masa ba ka lada ba na aka yi lalle ya ƙara wani fara na kamala ya kira ne ce kun ga ba inda zai ba zai yi cin sha'a ba na aka ba da hakuri a wannan masallacin idan Allah ya kaddari ya tashi shigowa wani kwakwato to zai rasa wannan karatu da kuma kaddar Allah ma sha fa'al malam bai samu tasowa ba balle ya iso ɗazu da rana ya wuce ka Kaduna sai kuma magarin wannan da aka na ganin shi bai fita bai fita wurin ta'aziyya tare da dan uwa mala abdurrahman yake ni to gaskiya ma da har Allah ka za a kwana to karatun nan kamata ya aranta shi yanzu yace yanzu yanzu ko me yayi bikin nace malam Allah ko ba ka rasa abin da ka kai ko dai gai ka kawai kai gai kuwa saboda haka mun yi magana da shi shida da minti goma sha shida haka so za ka kama yi mu gaiwa to ya za a yi ta aziya na ce mai aziya a jinkirta ta bayi ta yi ya faru a wannan karatu to muna yawan malam barka da zuwa bayan tafiya da ya ta wata uku a kasar kuwait ina sa ranar shi ne karatun ta na farko a waje da ya fara ko ce ne biyu bayan abun Allah ya yi tafiya kuma wata uku sun je a kasar kuwait sun je sun samu abin albarka ta karatu wanda kuma alhamdulillah kamar da ke cewa na biya ya karatu sai ga kaduna amma a wajen kaduna kuma in ce to yanzu mu ne na biyu kuma na biyu a wannan masallacin ya albarka masallacin malam muhammad gobe tsaki wanda masallaci ne wanda allah ya sa mashi albarka kwarai da gaske amma tun daga shugabannin shi da limamai masallaci ne da ake karanta manyan manyan da shafin sunan maza allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ina malam barka da zuwa kuma na roƙon Allah subhanahu ta'ala ruwa malam wato abin nan fatahi da ba shi iko ya faɗa abin da yake daidai mu kuma da damu saurari ubangiji Allah ya sanya wani abu ya shiga zukatan mu ko ba ba mu iko aiki da shi masu waya yana da kyau saboda ana rikodin kuma abin da ya shiga duniya yanzu da an tsare idan ma ana yi na ana haɗa abin da a duniya yana da kyau duk mai waya ya yi kokari ya sa a dalilin ina akwai wasu masu tambaya ba laifi ne ga bayan karatu ko a rubuto a turo mana da sauri a karanta duk wacce aka ga ya dace a karanta to insha Allah za a karanta ta amma wacce kuma kilan tsakanin shi da malam ne to za a ba malam sai mu ba shi dama sai ya shi a wurin da bayani malam bismillah رسول الله الداعي إلى بابه الموفق من شاء إلى ترابه الأمر بإنزال كتابه يشتمل محكما متشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على الهدى وتيسير اقواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكمل الناس في ذهابه وإيابه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المنامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يا جوة الجمادى kula ko biyu ga watan jumada kula hijirar mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya a dari hudu da arba'in daidai yayin daidai da wato takwas ga watan daya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci da yake da wahalar sunan faɗa muhammad buda buda shafi yana da rage koyarwa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kamar yadda kuka ji dan uwa malam bello birnin kebbi ya faɗa lallai sun biya ya kamata a zuwa wannan karatu kuma na samu kiraye-kiraye ta yan uwa sun halarci wannan waje ta amma wa mata shakuna illa in sha Allah sannan yau din ma da muka baro argungu ban mu zo da niyyar mu kwana a nan garin ba amma cikin tsarin Allah ya kaddara sai mun kwana a nan garin da sai faɗa muku gab da magarbar nan muka shi suka ustaci ne ne da shi ya za a yi na ce to ni dai daga inda zai ya ce to an shi yana ganin kamar kamata a nan ce to ya za a yi in zai yiwu inda an wa mutane alkawari ya kamata a cika saboda haka yanayin yadda karatun ya zo babu shiri mutane sai su hakuri da abin da ya samu su karbe shi haka na farko kamar yadda ya faɗa akwai ɗan uwan malam khalid ibrahim wallahi ina ku na ga sanarwar rasuwarsa lokacin da na sanarwar rasuwarsa hankali na ya kashi kwaran gaske saboda mutum ne ya yi karatun hadisi a jami'ar musulunci ta madina ya zo ya masa a malaysia allah shi ne shaida ko shaida ne mutum ne makawari wanda bai ɗauka kansa komai don yana daga cikin masu dafa mana a wajen harkar tafsiri da ake yi duk lokacin da mutum ya zo yana karantarwa aka ce akwai ɗan uwansa ɗalibai na karatu da suke zagaye da shi akwai ƙarfafa a wajen tafiya shi yasa kullum a wajen karatu nake cewa ko kuskure ne ni a kawo fahimtar gara idan na yi kuskure wanda suke kewaye da na kusa da ni su su fara gane na yi kuskure su min gara ya fi domin idan kana karatu kai kuskure na kusa da kai suka yi maka jara abinda da yake nuna wa duniya cewa ba kai kaɗai ba ne mai ido a wajen akwai masu ido a wajen amma in za ka yi karatu ga mutane zagaye da su ba wanda ke iya gane kaya kuskure sai wani daga wata uwa duniya zai ji ya gane cewa kaya ba daidai ba don ba sa'a ba sai kaɗai ne watakila mai idan din ragowar sai a hankali mutum ne mutawadi'i da shi muke yin harkar kawai sai na ga azifa fil azifa laisa la amin dunin lahi kashifa na gogo ne kumfanin aka ce lallai abinda na gani na sanarwa haka abin yake kuma mutuwa sai ta zo ta kuta haka on effect annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace yana daga cikin dama a sharafu sa'a alamomi yan ƙanana ƙanana na alkiyama wanda suke nuna cewa idan ka miƙe kafarka ne kana shirin wuce ka zauna a duniya to kada ka yi النبي يأتي إذا أتى الموت الخجع مطوعة تنعك بكتة ورغولا من تل لا يعلو يجي يزوع ونينا غنم ما بيتي مقوى كل من بلاي شروع دا غنم بحنو أنت بقسام وأنزال يا مرض موت الخجع سولا كتن قوى مالا خليل إبراهيم من الرقم الله تعالى يجي كنسا الله يمنظر أهمه الله كما يستعي أخوته inda ya tafi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya fi inda ya bari iyalansa kuma da ya bari muna roƙon Allah ta'ala Allah ya jibinci al'amarinsa da al'amarinsa da kansa don ƙarfin sunayensa yadda ya yi iya ƙoƙarinsa lokacin da yake da rai don ya tare mu addini wani abu da muna roƙon Allah ta'ala yanzu Allah ka kare mutuncin malam Khalil Ibrahim a san da yake da dama da san da ba shi da dama don ƙarfin sunayensa abubuwa ne nake so in ja hankalin ɗan uwa musulmi a kansu waɗanda ba su da yawa wato muna sane da cewa zaɓi ya yi kusa kuma zaɓen nan da ya yi kusa wata-kwata yanzu saura kwana a arba'in da yan kai ne a lissafin da ake talatin da nawa da tara bai ma kai arba'in ba da ko da kaji na ce zaɓe ya yi kusa ba wai zan zo ne in maka wa'azi ba in ce ka zaɓuwa ne ko ka zaɓuwa ne ko ka zaɓi jam'iyyar wani ko ka zaɓi jam'iyyar wani wannan ya rage naka ruwanka amma kai dai da za ka je duk wanda za ka zaɓa ka tabbatar kana da dalili na zaɓarsa a gaban Allah in ya tsaye da kai ya tambaye ka kana da hujjar da za ka ba shi wannan ya rage naka balai insanu ala nafsihi kowa ya fi kowa sanin kansa amma abin da nake so in yi karatu a kan shi shine al'umma ya kamata ka sani akwai abin da malamai suke ce masa zunubi yana da shu'umci mai ma'anar zunubi yana da shu'umci shine galibi al'umma bala'in da take tinkara abin da take yi na sabon Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin asbab da Allah ke jarrabarta da al'amara na rashin zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya faɗa a gurare da dama a cikin alkur'ani yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum da abin da ya same ku na musiba abinda hannunku ta ji ta ja ne saboda ma wa ya afu an katir Allah yana yafi da yawa ne ma ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا banna ta riga ta bayyana a tudu da teku ko ina yin ta ake don Allah ya dandana wa mutane sashen wani abu da suka yi na laifuffukansu idan haka a ƙarƙashin wannan duk yadda za ku yi ƙoƙari bari ku canja wani ya zama shugaba daga wani zuwa wani sai kuma ku dawo ku ɗauki ƙa'idar Allah subhanahu wa ta'ala da ifaɗa a cikin ayoyi guda biyu ɗaya a cikin suratul anfal ɗaya a cikin suratul ra'd Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru Allah ba zai taɓa canjawa mutane ba idan suna cikin ni'ima ya canja ta ta dawo ukuba sai lokacin da su mutanen suka yi sababin canja ni'ima da sabon Allah sannan Allah sai ya canza musu su kuma da hukuma barin buga misali kwaya ɗaya kafin in je in buga misali da wasu misalan ashabul janna bayan da Allah ya gama magana da mutanen makka bayan sun gare sun kibin annabi muhammad Allah ya ce wa annabin falasa fi kullu halafin mahin hammazin masha'in binami ممناع للخير مغترم أثيم وفل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين الله يأتي إذا تتلى عليه آياتنا قال التغيير الأول سيتي سنتمه على الخير ما عندي قمى مغنى رسول sannan ya dawo ya kalli mutanen maka ya ce masu inna balaunahu kama balauna ashabul jannati id aka samu la yuslimun na amsiri wallahi sai mun jarrabe ku kuma yin muka jarrabe waɗancan masu gona lokacin da suka yi rantsuwa da Allah suka ce sai sun je sun girbe amfanin gonarsu da sassa malamai idan irin wannan kissa ta faru da aka bi suna ta kokari sai sun gano location ɗin abin inda abin ya faru gano location in yana da muhimmanci to ta inda ya kamata a san shi ta hannun Allah ko ta hannun manzon Allah wani mutum ne Allah madaukakin sarki ya ba shi gona katuwa ce kamar yadda yadda ake cewa a koma gona a je a yi noma idan yi noma abin amfanin gonan in ya gama abin da ya samu zai kasa shi gida uku ɗaya ya siyar ya saka kudin don hidimarsa sai wata kullum ɗaya amfanin gonan biyawar shi zai raba ma jama'a gari ɗaya. ya ajiye a gidansa don iyalansa su to yana da 'ya'ya su kuma 'ya'yan ashe abinda baban yake yi na idan yi noma ya raba uku ya ba jama'a gari rabi ya ajiye rabi ya siyar da rabi ya sa a kudin abin bai su sai suka yi rantsuwa da Allah cewa duk ran da suka samu dama wannan aikin da ake yi wallahi ba za a ci gaba da yin shi shine Allah ya hikaito cewa inna balaunahu. wallahi sai mun jarrabe ku kama balauna ashabul jannati id aqsamu la yasrimunna amudina Allah ya ce wala yastasu ko to gaciya ma ba su ba su ma ce insha Allah ba da suka yi wannan dauka ku kalla ba ku gani da suka dauki wannan matakin Allah ya ce fa tsafa alaiha qa'itun min rabbika wa hum na'imun sai Allah ya tura mai kewaya ya kewaye gonar mala'ika sai tunna ma gonar wuta Allah ya ce fantalaku sai suka tashi kuma ya takafatun lokacin da suke so zai su girbe amfanin gonan koyewa mutane suke ba ma ka so jama'a gari su san cewa lokacin girbe amfanin gonan ya yi bar za su fata sai su girbe amfanin gonan fantalaku kuma ya takafatun daga cikin abin da sashi ke faɗawa wa sashi isu isu cewa suke Allah ya da na hal yawma alaikum miskin duk wani miskini da kuka san mahaifinku na taimaka to ko sun ji labari sun zo kada wanda ya kuskure ya bashi ya shigo wannan wurin Allah ya ce wa gadau suka waye gari ala hafin qadirina akan wata bakar ruwa muguwa wacce suke da jiko a kanta. suna zuwa Allah ya ce falamma ra'awha qalu inna lazalu suna hango gonan an cinna mata wuta suka ce to gaskiya mun riga mun zama mutane ne mun riga mun fata hanya falamma ra'aha qalu inna ladalu bal na'al ma'ruf a lokacin ne Allah ya ce ƙala qala awsatuhum sai babban cikin su yace yace musu alam aqul lakum lawla tusabbihu ace na faɗa muku na ba ku shawara na ce ku yi ƙoƙari ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya ba ku na wannan dukiyar da haka a lokacin bahan rabbi na inna kunna ba Ba zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamu suka ce sun tabbatar ka sun yi zalunci to lokacin sai sashi ya fuskanci sashi ana ta zargin juna wannan ya ce ai kai kace ai kaza Allah ya ne ma wannan ma yace ai kai kace ka kaza kai ma Allah ya ne ma fa aqbala ba'dhum ala wa mu. قالوا يا ولنا إنا كنا غرقين su da kansu suka ce lallai mu mutane ne masu wuce gona da ina amma a tarar gona ubangijinmu ya yi kusa muna tsammanin an yi gudura na nasarar min ha inna ila na raji'un a yaushe idan suka koma gurin Allah abin ya faru sai Allah ya ce musu zalika la'aza. wannan abin da ku gani azaba ce ta duniya don ku tuba ku koma zuwa gurin Allah ku ji idan ba ku tuba ba wal azabul akhirah ta akbar azabu kuma da za a tarar a lahira ta fi girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala laukanu ya alamun inda kun san abin da za ku tarar a wajen Allah sai yanzu kullum an samu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yasla'u tsakanin shugabanni da talakawa kullum zargin juna ake shugabanni su ce talakawa ne ba su da kirki talakawa suke shugabanni ne ba su da wa. in matsala ta faru shugabannin su ce laifin talakawa ne talakawa su ce laifin wa laifin shugabanni ne kullum fa aka mara ba a duhun yanzu a raba a din ya talawa an fuskanci sashi ana ta zargin juna da wannan matsalar daga ina ta an je yakin uhuru sahabbai sun samu matsala an samu karya. lokacin da suke tambaya a walan ma a sabatun musibatun kada a sattun misalai ha kulfin an na hada Allah ce musu kulfo min inji an fusu sannan suke cewa wannan musibar ta ina ta zo mana aka yi nasara a kan mu Allah ya ce ku kuka janyo ka ku kuka janyo ka wannan shine misali na farko to idan yanzu ba ka san aiwatar ba ya suka yi mummunan aiki suka yi niyan yi na cutar da wasu mutane da ake taimaka suka fi sun dina amma Allah subhanahu Ta'ala ya ɗauki wannan matakin aka turo mala'ika ya je cinna magonar wuta yau ka kalli kasuwannin kusan lokaci bayan lokaci sai kaga kasuwannin na fama da bala'i wata wuta ta tashi a rasa sanin ta ina wutar ta tashi ba wanda zai yi maka bayani daga ina wutar ta taso saboda harkar yadda ake neman kudin kaso 100 daga ciki in ka samu kaso 80 sai ka samu harkokin sai a hankali abinda annabi ya faɗa yake cewa idan ta baya atun bilhina, idan kuka kama kasuwanci na wayo da dabara wanda ya saba ma Allah malamai suna buga misali da wannan ne amma dukkan cinikin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta yana nan a matsayin shi na riba haramci don haka da nassin qur'ani Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kuma ya je can ya ciki ya ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin yace fa in lam fa'adhanu bi harbin min Allah in ba ku daina ba Allah yana sanar da ku ku shirya rigima da yaƙi da ku da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya nuna cewa da mutum ya ci kwandala bai kare ba laifin a wajen Allah gare ya kwantar da mamashi ya zana da ita saboda munin da take da shi to sai wasu su zo tunda Allah ya haramta cin riba ba za su ci ta kai ba shine baya akin bil'ina mutum an ce ya fita ta koba da ya fita ta koba sai ya dawo ta wanda kuma da aka zo wajen shi kana neman ya baka rancen naira dubu goma sha biyar kada ya ce ga naira dubu goma ka kawo min dubu sha biyar ƙarshen wata sai ce a bai da naira dubu goma sha biyar amma ga wayan nan kimanta dubu sha biyar ne kai kuma ba waya kake bukata ba kuɗi kake bukata yanzu watakila ka shiga lalura da mutuwa ba ka da yadda za ka sai ka ce to bari ka karɓi ƙimar wayar watakila dubu goma sha biyar in ka bar nan ka zai za ka sai da ita a kowane zai siya dubu goma ko sha biyu ko sha uku da ka juya ba ya fahimci siyarwa za ka yi sai ce ka kawo ni siya sai siye ta a nan take dubu goma ko sha biyu sai ya ɗauki dubu sha biyun ya baka kuma yana jiran ƙarshen wata in yi ta kawo masa naira dubu goma sha biyar kaga maimakon ya ce ga naira dubu goma sha uku kawo min dubu sha biyar ƙarshen wata kaga riba ne kai tsaye ko to sai a ce a'a bara a sanya wani kaya a tsakiya wanda zai zama shine sila ta hanyar cin daban amma ba kai tsaye ba ba direct ba indirect da irin wannan ne annabi ya ce da zarar kun kama irin wannan cinikin na dabara a cewa mutane su fita ta koba idan sun fita ta koba sannan sai su dawo ta windo ɗaya kenan sannan mutane ya ce wa a sassan azana balgabari kuka yi riko da bindin sanuwa wannan kinaya ne na mutane suka kama harkar kiwo ka'in da nadi wa radifin bizar kuka yadda da shuka wannan kinaya ne na noma wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar kokari wajen yada addinin Allah annabi yace Allah sai ya dauko kasanci ya dora muku kuma Allah ba zai cire kasancin ba basiran da kuka dawo zuwa ga addinin Allah misali na biyu al imam ibn qayyim ya faɗi cewa ina faɗar wannan ne saboda yanzu saura kwana talatin da nawa da kar a yi zaɓe na rantse da Allah ni ba na maganar siyasa duk wanda ke bibiyar karatu na ya san bai duk wanda ka ga dama ka je ka zaɓe shi wannan matsalar ka ce amma duk wanda ka zaɓa akwai ran da za ka tsaya gaban Allah zai tambaye ka dalilin zaɓen shi al'imam Fudayl bin ya san haɗu da wani mutum ya tambaye shi ya ce mata kan ka nawa ne shekarun ka yanzu a duniya sai mutumin ya ce sai na sana shekaru na 60 ne sai ya ce in ku kayi shekara 60 yanzu a duniya alama ne kayi kusa za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya kashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fitar fudayl bin ali yace masa a ta'rifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa sai ya yace masa na'am a'rifu anni lillahi abdu ko bala a'rifu anni lillahi abdu na san ni bawan Allah ne sannan wa an ni ilaihi raji'un kuma akwai ran da ka zo zan koma gaban Allah ya ce masa ya akhi man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un wanda ya san cewa bawan Allah ne shi kuma akwai ran da ka zo zai je gaban Allah ya ce yace falya'lam annahu mawqufun bayni dai to ka sani in ka koma kuma akwai ran da zai tayar da kai ya tsayar da kai ka tsaya a gaban shi yace wa man alima annahu mawqufun bayna yadayhi falyalam annahu mas'ul idan ka san kuma akwai randa da zaka je gaban Allah zaka tsaya to ka sani kuma siya maka tambaya kuma a wani hadisi annabi cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh ba wani daga cikin mutanen duniya kowaye shi akwai randa da Allah ya tsaye da kai yana tambayar ka kuma yace laisa bainahu wa bainahu turjuman a sanda Allah ke tambaye ka ba wani wanda zai maka translation ya Allah ya tambaye ka baka zane ba a nemo mai tafinta ya faɗa maka mai Allah ke nufi ina yana tambaye ka ka gane ce to wanda ya san cewa akwai ran da zai zo gaban Allah ya tsaya a mai tambaya to la yace wa man alima annahu mawqufun bayni li fali alam annahu mas'ulun wa man alima annahu mas'ulun wanda ya san akwai ran da zai zo za a mai tambaya yace fala budda an idda lis-su'ali jawaba dole kai kokarin tanadin amsar da zaka bayar kafin nan da zaka zo a ma tambaya da ka idan manufarka barin je in zaɓuwa ne don duniya ta gyaru ne kaɗai ba ka da ajanda ta addini a koran da za ka je gaban Allah za ka tambaye ka idan manufarka bari zan je zan zaɓuwa ne don ya kare addini ne akwai ran da Allah zai tambaye ka idan ko manufarka bari je yin zaɓuwa ne don ya kare duniya ya kare addini ne kowa ba wanda Allah bai san manufarka ta yin aiki ba idan zai yi ta amma ya kamata mu sani shine duk wanda za a canza ma da masu al'umma ba su canza ba na rantsa da Allah ba za a canza ba kuma duk wanda bai faɗa muku wannan magana ba to bai faɗa muku gaskiya ba bisa ga ka'ida na inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru Allah ba zai taɓa canjawa mutane ba sai idan mutanen ne suka canja da kansu ba yadda za a yi a irin yadda muke ba mu damu da harkar addini ba ba mu da gaskiya ba mu da riƙon amana ha'inci yayi yawa fasadi yayi yawa sannan mutane suna expectation su samu shugabanni a irin wannan zamanin irin abubakar da umar wallahi hikimin allah ba za ta iya karɓar irin wannan shi ya sa malamai suke cewa kullum idan mutane na so su ga surar aikin da suke yi to su dinga kallon shugabanninsu akwai shugaban da ka gan shi kafin to allah ya turo shi ne kawai a zartar da mutane na fama da abin da za a kawo zai kawo kiwon macizai ana fama da abin da za a kawo zai kawo kiwon kwaɗi ya ce kwaɗi za a kiwo sau da kai a wa mutane hukuma da haka wannan shi shine inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canja wa mutane ba sai mutanen sun canja da kansu nan na fito tun ranar juma'a daga kaduna na tsaya malin fashi na yi kwana biyu na je wani gari yanzu yana daga cikin matsalolin na yan jaridu sun zo sun yi fira da ni na ba su misali na ce a nan ne ake da lokacin da ake ce masu afirkanta afirkanta wayanda suke kallon kwallo tun da aka fara kwallo a duniya idan aka sanar da mutane za a yi kwallo ba su taɓa saba wa mutane alƙawari ba in suka ce ran kaza za su ga watan kaza idan kowa ya halatta a filin kwallon da ɗan kwallon da layiman da lafari da kowa ga kwallar a hannunsu saura minti biyar to ba a cewa a fara tun da kowa ya zo lokacin da aka wa mutane alƙawari sai ya cika duk za a fara to ta yaya mutanen da suke da duniya haka suke mutunta alkawari da lokaci sai ya to wurin harkar addini in an ce za a fara karfe goma to sai sha biyu a ta hura lafiya ka ana ba mutane ba ba haka muke ba wannan maganan ko ina sun ɗin karatu ta shafe mu ba zai hana mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya ba in za a yi gyara a yi gyara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru Allah ba zai canja wa mutane da haka malamai suka ce safan Allah cikin al'umma yana da tasirin da wato hatta malaman al'ummar wani lokaci bala'in yana shafan su domin abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala yi musu na fatahi da sai kaga Allah madaukakin sarki ya rufe kofar bai yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da malami suke faɗa na tasirin sabon Allah fitowa waye da niyyar bari ya zuwa samu habbai ya faɗa musu ga daren da ake da salli na sarkadai sai ga wasu mutane guda biyu suna rigima daga ganin waɗannan mutanen guda biyu suna rigima daga tsayawa rabansu annabi ya ce shikenan an mantar da ni shikenan ya ce amma ina fatan Allah ya sa ya zama shine mafi alheri da haka al'imam gudun tsayin yake faɗa yake cewa duk labarin da muka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana bayarwa a ƙur'ani yana magana da bani isra'ila to kada mu ɗauka su kaɗai matsalar ta shafa mu ɗauka ta shafe mu ta shafe su saboda dalilai da yawa dalili na farko muna iya sanar cewa a cikin alƙur'ani a gurare da yawa idan Allah subhanahu ta'ala yana so ya lallashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yakan kawo ko dai ya kawo kissar annabi Musa in ya gama sai ya magana da annabi ko ya kawo ya magana da annabi da ya gama sai ya biyo masa da kissar annabi Musa a cikin suratu taha da yace masa taha ma anzalna ne ta shiga. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى yana gama sai ya ce masa wahala a taka hadisi Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka da ya gama labarin an samiri da abin da ya faru da yadda ya kirkiro bautar gunki wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi aqifa lanu harriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa inna ma ilahu kuma Allah wallabi la ilaha illahu wasu a kulla shi in ilma yana gama sai ce ka zalika na kusu a min an bayi ma karisa da ya ce masa walaya a tunaka bi masalin illa ji ina ka bil haƙi wa a sana allazi na yiwu sharu na ala wujuhin ila jihar nan kula kashar nun makana wa adal samina sai ya ce wala na musa littafa mun ba annabi musa littafi da haka da ya yazo suratu ibrahim ya yace alif lam la kitabun anzalnahu ilayka da nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid yana tafiya kan sai yace wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamin dan haka galibin da'awar da annabi musa ya zo ita ta yi kamanceceniya da da'awar da annabi ya zo da ita in ba waje ɗaya ba wani waje ne shine irin ɗalibai da Allah ya ba annabi Muhammad ya sha bamban da irin ɗaliban annabi Musa wayancan sun ce qalu sami'ina wa atina wayannan kuma sun ce qalu sami'ina wa ata'na shine bambanci tsakanin wannan da wannan Allah madaukakin sarki bayan ya ba da labarin irin yanayin da fir'auna ya saka annabi musa da jama'a shi sanda allah ya ce masa ya bar cikin gari ya da ya fita fir'auna ya ji labari sai ya biyo shi Allah ya ce walƙar auhaina ila Musa an asiri bi ibadi ka yi tafiyar dare da bayina bayan da ya tafi da su fir'auna ya zo yake cewa inna inna haƙula ila shirzi mutum ƙalilu wasu jama'a ɗan kaɗan sun takura mana sun hana mu zaman sakar sai ya bi su a lokacin da suke bakin teku a daidai wannan lokacin ne annabi musa da jama'ar shi suka ango ga fir'auna da rundunar shi na zuwa allah ya ce kala a sahabu musa inna da mudu da kuna annabi musa ya ce musu kalla inna ma'i rabbi sai ya ya ce tare da ni akwai allah ya mun alkawarin zai tsallakar da ni da haka allah ya ce masa wato an walƙad auhaina musa an asbi walƙad auhaina musa mun yi wahayi ga annabi musa an asra bi ibadi fadrib lahum tariqan fil ba'ri ya ba sallata khafu darsan wala taksha da haka yadda kike ku da sallar sai ce ku tabu annabi musa ya shiga ya wuce da shi da jama'a shi a gaban mutanen nan fir'auna ya zo da rundunar shi ya shiga ya nufi wanda makiyinsa ya biyo shi yana so ya kashe shi kai allah ya tsallakar da kai bayan ya tsallakar da kai shi da ya zo ba wai tsallakar da kai ka aka yi ba shi ya sha da ƙyar kaga in ya sha da kyar ne yanzu har yanzu kana da sauran matsala don ka san zai je zai sake wani shirin zai dawo a'a bayan an tsallakar da kai shi kuma Allah ya rufe babin sai ya hallaka shi kaga baka da sauran wani tunani yanzu zai sake ɗauko wani mataki a kanka wanda aka yi ma wannan ya kamata ya kowa sanin girman Allah amma ana tsallaka Allah ya ce wa jawazu na bi bani isra'ila al-bahra ta'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu suna zuwa suka je suka ga wasu mutane na bautar gunki cewa suka yi kalu ya musa da Allah na ilahin kama da hun alim ki Allah fa da muke bauta mu ba ma gani su kuma wayannan fa Allah da suke bauta ga shi suna gani ya kamata fa Allah da ake bauta ya zama ganin shi ake shi yasa annabi Musa ya ce inna haula mutabbarun ma mahun fi wa batilun ma kanu ya'malu yace ku mutane wani irin jahilci ne to shi sa da annabi ya zo wucewa da wasu sahabbai sababbin musulunta wasu suka faɗa irin wannan magana sai da annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce innaha as-sunan sannan ya ce wa sahabbai na tattabi'unna sunana manka na qablakum wallahi sai kun ba hanyar wanda suke gaban ku yace hazwan na'al bil na'al kaman kalmi kafa dama da kafa hagu yace in an samu wani a cikin su yana iya kwantawa da babar shi akan hanya annabi yace wallahi sai an samu wanda sai yayi wannan cikin al'umma sau da ka duk abin da ake yi a cikin yahudanci ko a cikin kiristanci da sai ka ga wani kuma da suna na musulunci yana yi inna ha a suna wallahi sunna ce da aka al-imamu ibn al-qayyim yake cewa labarin da Allah ke bayarwa nasu kada mu dauka wasu ya shafa a'a yana daga cikin hikimin Alƙur'ani gurin ba da labari a baka labarin bangarori guda ne ko ya baka labarin mutumin kirki to kirkin ake so ka koya ko ya baka labarin akasin mutumin kirki to wannan ne ba a so ka koya don kada ka yi aiki irin nashi abin da ya same ka zai same shi a suratul isra'i allah maɗaukakin sarki da ya tashi bayan ya yi magana da annabi musa da annabi nuhu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan subhanan lafi asara bi abdihi lailan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir sai ce wa ba musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu wa atina musa alkitaba bayan mun ba annabi musa littafi aka zo aka yi magana annabi nuhu har Allah ya yabe shi yace zuriyata man hamalna ma anuhu innahu kana abdan shakura sannan Allah ya zo yake cewa wa qadaina ila bani isra'ila haka muka ba da labari ga bani isra'ila cewa la tufsiduna fil ardi marratayn za su yi banna su bi a bayan ƙasa sannan wala ta'alunna uluwan kabira za ka ɗaukaka ɗauka ta ɓanna sai Allah yake masu tufa ila za a wa'adu ulahuma idan alkawarin farko ya zo sakamakon ɓannar da kuka yi Allah yake ba asna ibadar ibadan lana za mu turo muku wasu bayan mu kuli ba asin shadidi ma'abuta yaƙi mai tsanani masu ƙarfi fa za su filalar biya haka za su shiga garuruwansu su tattaka garuruwansu rurusa Allah ya ce masu wa kana wa'adan makula alƙawari ne da Allah ya zartar da shi in dai kun yi ɓanna to ku jira kuma sakamakon tafiyar wa kana wa'adan makula alƙawari ne Allah ya ce su ya zartar da shi sannan Allah ya ce masu sun maradadana lakumul karrata rai. daga baya za mu dawo muku da ɗaukinmu a kansu a yaushe idan kuka koma a kan addini wa na kun bi amwali mu karfafe ku mu ba ku kuɗi me hikiman ba al'umma kuɗi wa na kun bi amwali wa banina mu ba ku kuɗi da 'ya'ya sannan waje alnakun aksara nasira mu sanya mafi yawancin ya'yan da muka ba ku idan gudunmawa ta taso ta addini za ka fita su ba addinin musulunci kariya wannan yana daga cikin agaradu na neman ɗa a duniya ina neman ɗa ne don ya taimake ni wajen gina addinin Allah shi yasa za mu ga annabi Ibrahim da ya haihu da girman shi a wannan lokacin yake cewa alhamdulillahi allazi wahaba li ala kibar isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami'u du'a haka ya faɗa dan haka zamu ga da ya zo gina ɗakin kaba Allah ya ce mana wa idh yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il da shi da ɗanshi suka haɗu suka gina ɗakin kaba shi yasa mu ga annabi zakariya lo alaihi salatu wassalam lokacin da yake roƙon Allah ya bashi da ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وعن الحظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آسرا فهب من لدنك وليا me yasa yake cewa Allah ka ba da sai ce Allah ya riku ni dan da zai gaje ni wa ya riku min ahli yaqub wa ja'al rabbi manufar da ta yake neman Allah ya ba da Allah ya da zai gaje shi akan aikin annabta da shi yasa Allah yana ba shi yaron Allah sai ce ya yi a kudul kitaba hukuma wa ati na hul hukuma biya. hatta neman ƴaƴan yanzu nawa ne suke neman ƴaƴa da niyyar bari su haifi ƴaƴa dan ya zaman to yara ne da za su zama generation ne da za a gina addini da su kowa kawai yana faɗa wannan ya zama gwamna wannan ya zama minista wannan ya zama kara ya zama ba laifi ba ne, in yana da alaƙa da addini amma in ba shi da alaƙa da addini akwai matsala yana daga cikin abin da Allah ya faɗa ma Walid guna Mughira cewa zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan wa banina shuhuda ashi da manyan ƴaƴa duk wani position da gwamnati take juyawa yana da ɗa wanda ke wakilta sa'awar gwamnati ba ta juyawa sai da shi wa banina shuhuda manya manyan ƴaƴa da haka Allah ya ce wa ja'alnakum aksara nafira sai ya ce musu in ahsantum a ya da amku suku in kun kyauta kuka zo kuka rike addini kun kyauta ma kanku don ku za ku rayu cikin mutunci amma wa in asatum in kuka saba kuka yi watsi da addini falaha za ku ga sakamakon yanzu ana gani ko ba a gani na buga misali a 'yan kwanakin nan na ce yanzu a wajeje da dama kowane mutum a matsayinsa na musulmi a duk inda yake ya kamata ya yadda ko wajibi ne ya yadda in dai shi musulmi ne to shi wakilin annabi ne wajen addini saboda ya ce ballighu anni walau aya ka isar da sako daga wajena ko da aya ne ka sani yau rigingimin da ake yi a Najeriya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da al'ummar musulmi ta yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da rigimar nan baka kasu ba yana daga cikin dalilan da ya sa malam bubakar kuma Allah ya ji kansa ya ce mutanen mu su shiga kowane bangare na aikin soda na ɗan sanda na kowane su shiga siyasa manufar da ya sa malam ya ce su shiga don su yi amfani da waɗannan mutsaman su wakilci addininsu amma ina لقد أسمعت لونا دي تحيّا ولكن لا حياة لمن تنام wannan ya sa kake gani a gari kamar sakkwato da take daula ce ta musulunci a gari irin katsina a gari irin kano za ka iya samu har yanzu akwai adadi na wanda ba musulmi ba kuma musulman ba su je sun kira su zuwa ga addinin allah kana nan zaune inda kake ana fama da matsalar ruwa da matsalar wuta wurin kashewa matsala wani mai jan kunne zai taso daga wata ƙasa inda yake kuɗin da zai kashe ba matsala ba ne ruwan sha ba matsala wuta ba matsala amma ya haƙura da wancan ra'ayin ya shigo yankinka ba don kuma ba don ya yaɗa addinin shi kai kana zaune har ta kai yanzu mutane ba wai kiransu ma ake zuwa da kansu suke zuwa sai za su musulunta amma mu karantar da su ya gagara a karantar da su ya gaga karantar da su ya gaga galibin ɗaliban da suke barin arewacin najeriya idan suka tafi kudancin najeriya sami wasu idan ya je wani wajen sallah ko in yana yi mutanen da ke yankin da ga za yake suna kallon su a duniya ba taɓa gane bai ake sallah kuma in ya sallaka addinin za su shiga amma musulman ba su da tsarin da za a ɗauki wasu su je su karantar da su can ana ɗaukar nauyin su da aka sai ya zamanto maimakon kowa ya yadda cewa shi wakili ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko in ba za ka iya ba mu ɗauka cewa a tashi a je da a wannan farko kifaya ne wasu na yi alal akalli mutanen da suka miƙe wajen za su kira mutane zuwa ga addinin Allah a cikinmu to ya zama to za mu iya taimaka musu da addu'a ɗaya za mu iya taimaka musu ya zama to kana iya ba da kuɗinka da shawararka da kai ake yin an kaga sai ya zama to mu musharaka cikin aikin alheri to wani ba zai yi ba ba zai ba da kudin shi ba balma hasali sai zai biyo ku da shari kuma yana musulmi ta yaya za a zauna lafiya ɗazu na ba da wani labari da ya faru a argungu wannan a kano ya faru mace ce aka turo ta ta zo ta yi bautar ƙasa a jihar kano ta zo makarantar principal ɗin musulmi ne mataimakin shi musulmi malaman makarantar musulmai ɗaliban makarantar musulmai amma a rana ake yin sallah ta zo sai tambaya mai faru ake yin sallah a rana ba wajen da za a gina masallaci ko ko doka ce daga gwamnati ba za a gina masallaci ba aka ce mata a'a ba doka ba ce daga gwamnati wai ba a dai ginin ba ne ta ce akwai filin da za a yi ginin aka ce mata ita ce to in akwai filin da za a yi ginin a ba ta dama ita ta gina musulmi masallaci ina so ku kalli matakin da muka kai wajen galibi wasu harkar addini da tunanin addini kwata-kwata ba shi ajandar su ta zo aka nuna mata fili ita ta ɗauko ma'aikata aka gina masallaci sai da ya kai ta aka yi ta ga yanayin rayuwar musulmi da yadda abin ya burge ta ta ce to tana so za ta musulunta amma a baje take so a yana za ta musulunta amma tana so a samu wani ya taimaka ya aure ta in ta musulunta dan ba ta so ta koma yankin su to wajen fa a samu wanda zai aure sannan ne aka ta walawa walawa har ta zo ta ce to bari tun da hutu ya kare ta je za a yi hutu ta je in an dawo sai ta dawo ta bar jihar kano ta tafi kafin mutum ya kare ta dawo allah ya masa rasu ina so ku kalla sau da aka sai zaman to galibi kudadenmu na gasa ne daga wani zai tafi umara ya kwashi yaran shi an na gobe in kai magana ya ce bakin ciki gizi haka maki da haka Allah ya ce in a hafantum ne an da an fusiku kun rike addini kuka ba shi gudun kun kyauta makanku don Allah zai baku kwaraye cikin mutunci amma wa in a ta'atun falaha Allah ya ce musu fa'iza ja a wa'adul akhirati idan sakamakon alƙawarin ƙarshe ya yi sakamakon bannan da kuka ya zo Allah ya ce da ya so uwu zuwa ku sai kun ga abin da zai bakanta muku rai Allah ya ce musu waliyar da kulul masjid da kama da kaluhu sai an shiga masallakan ku an ruru kamar yadda aka yi a farko sannan Allah ya ce arna idan suka zo wal yutabbiru ma a lokacin duk abin da suka samu sai sun baka bayan da Allah ya gama sai ce musu to asa rabbukum an yarhamakum Allah ya yi kuka zai ji kanku da tausaya muku a yaushe in kuka koma kan addini kuka bar banna amma yake wa in uttul quduna da kun dawo kan banna Allah yake nima zan dawo wa in uttul kuna dawo Allah yake nima zan dawo wajen alna da hannama da kafiri ne a yasa yana gama sai faɗa hanyar sai ce inna hadha alqur'ana ya lil lati hiya aqwam da hanyar da za a zauna lafiya mutane su iya kokarin su gurin aiki da abin da suka karanta na littafin Allah subhanahu wa ta'ala to naga malam bello yana duba agogo yana yi yana wawaida to amma la'akari da yanayi na lokaci kamar yadda aka ce karatun nan ba shirya aka yi ba musamman na yau abu ne ya zo baka kada abin da nake so in cike da shi shine ku yadda cewa duk wani mutum da za a zaɓe shi a najeriya wajen ana ganin zai iya hallale matsalar nan shi sababe ne wanda zai hallale ta allah kuma na rantse da allah ba wanda zai iya maganin matsalar nan sai an koma zuwa ga allah da haka yanzu ya rage zuwa ga mutane ko dai su koma zuwa ga allah yadda wanda duk za su kasa gaba sababi ne wajen warware matsala Allah ya warware matsala ko kuma in mutane sun dauka suna da wata dabara da walwaye wanda ba wannan ba to ga ka ga wajen sai a nemi wata hanya wannan shine iya kadai abin da zan iya faɗa ba mu da gaskiya yanzu ba za ka gane haka ba sai matsalan kuɗi ta taso yanzu a cikin nan ba ka gani kuɗi galibin masallatanmu a kwamitin rigima ake wani ya ci kuɗi wani ya ci kuɗi wani ya ci kudi a islamiyya rigima ake wani ya ci kuɗi wani ya ci kuɗi wani ya ci kuɗi takalmina yanzu sai da aka ɓoye Ku yi nan da muka je kwanan nan ba da za mu dawo muka wa juna wasiya muka ce to jama'a karfa mutum ya ɗauka yana kudin ne wallahi ya baro ta ya dawo najeriya saboda galibin duk abin da yake da muhimmanci waya irin wannan tun da na shiga kasar ban taɓa jin an tashi ɓarawo ana ku kare ɓarawo wani ya zo masallaci da takalminsa duk tsada su an sai ka sa waya a wajen ka batta ka je kai tafiya mai nisa katina sannan daga baya ka zo ka same ta inda ka batta nan za ka gani ba wanda zai ɗauka ke sa sai Allah ya sa mu kasar aminci da kwanciyar hankali da ganin mutanen kasan na tsutsu ne ba su da fargaba ba su da sai ba su da girman kai ba su da kara yanzu galibi agogo ba na ɗari biyu da hamsin sai an mai kurkuku a masallaci an kurbaya da latifika wannan an kurbaya sun nan ba ba ka kalla ba yadda aka sami wasu arabunan suka ce tashin nan kai ganin da mara sai da aka sami aka haka so muke ba kankan masallaci a kanci akwai masallacin na kwanaki ba a cika zuwa sallah ba sau shida ne amma kasa in aka sami tsadar gaske ne ranar na zan fara sallah a zahar mutane sau biyu ne an gama sallah wasu sun nabe sau uku sun yi gaba masallaci yanzu ban sani ba ku ana a makabarta mu yanzu a kan jin aka je sai an ce jama'a kowa ya kula da aljihu nan haka ne da kuma irin wannan al'ummaci in yanzu abu ka kawo ka ce gashi a raba ka jira ka gaita za a ƙari in ka ɗauko mu'amalolinmu da mata a cikin gidaje in ka haɗa wallahi cikin kaso ɗari na mata kaso ashirin ne ke jin daɗin mu'amala da mazajen tamanin ba sa jin daɗi saboda ko Allah ya ara mai dama ya gallaza wa mace ɗora mata abin da Allah bai ɗora mata haka mafi harkar kasuwancinmu abin ba shi da kyau harkar aikin gwamnati abin ba shi da kyau ya zama abin da ya zama harkoki na zinace-zinace abin ya zama abin da ya zama luwaɗi ya zama abin da ya zama sannan kuma tare da irin wannan ɓannan mutane kuma suna so su samu shugaba a irin wannan yanayin irin abubakar da umar wallahi hikiman allah ba za su iya karɓar irin wannan ba da haka duk lokacin da kuke ganin waɗannan shugabanni ne a zalimai to shugabanni azzalume da kuke gani cikin al'umma hukuba ce daga gurin Allah hukuba kuma in ta zo daga wajen Allah ba a ɗauke ta ta hanyar rigima sai ta hanya biyu na farko a tuba na biyu a koma zuwa ga Allah hanyar da Allah zai ɗauke hukuba ce amma wallahi da kun buɗe kofar rigima gobe bala'in da Allah zai buɗe ya wanda mutane kuke wannan shine da haka kowa a cikinmu ya san inda yake da matsala tsakaninsa da Allah ya koma ya duba dan yi gyara ni in na rage kai ka rage wancan ya rage ki sai Allah Allah subhanahu ta'ala sai ya kawo mana sauki shi yasa Allah ya ce wa in uttum qurra da kun koma Allah ya ce ni ma zan dawo in ci gaba da muku ainihin wato hukuma da haka muna roƙon Allah ta'ala wannan zaɓe da yake zuwa shugabanni mu Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ta Allah ka sa alaƙar mu da ta lalace mu gyara ta sannan Allah ka zaɓin mana shugabanni na kirki muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa wannan zaɓe mai zuwa a yi wannan zaɓe lafiya a tashi lafiya wannan ina ganin wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa mana da alheri da na san da yawa nan malamai ne suka taru masu wa'azi to yana da kyau bayan watsa ce da za a yi ta midiya, duk wanda yake da masallaci ko wani majalisa irin wannan wa'azin da malam yana da matuƙar muhimmanci yanzu a yau da shi saboda idan mutum ya samu nufa ta kwarai wajen zaben nan da muke kusan ba ma cewa dukkan mu amma mafi yawanci wasu manufofin da duniya ne mafi yawanci to kun ga amfanin wa'azi da Allah ya ce wala annahu fa'alu ba da abin da ke na gana yanzu wanda bai jiya ba to ba a yanke hujja a kan kan fiye da sai da ta ce da haka duk wanda yake nan Allah ya hujja a kan mushewa to lalle kowa ya gyara sai na za ka yi zaɓin to ka sai kusa cewa za ka yi zaɓin nan saboda Allah idan mushewa kana da manufa ta addini ko da ka haɗa duniya wanda zai gyara maka duniya gyara maka lahiyar rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana da haka ina son ba da dama da limamin na masallaci da koda minti biyar ko biyu da ya kuma cewa ya amfani wannan taron mai albarka da na sai motsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai duk bayanin da ya kuma da ke yi shi malam Muhammadu dole da ya kare da hakika ne muna kara da da godiya da farin ciki da samun wannan babban bako da ke kuma a yau a maimakon san muna zuwa da ke shi wancan masallaci na filayakowa ɗin nan kuma da wasu ala ya samu da shiga cikin wuya amma da kuma da ala ba shi iko da wace ma a wata rana ma kuma ala ba shi iko da ya dawo muna da kuma ala da zai ayyukan malam na mutum ya ruka kurakuran da mutane a cikin ala da ya yi wani muna da kuma ala da ya yi malam ya lafiya السلام عليكم ai ba ku kai mun cije ba ba ba ku kai mun cije ba insha Allah ina fatan kilan za mu wuce malam ga azumi din nan da nake fuskanta an Allah ka kai mun rai watanni uku nan gaba shi na hudu kila a sa wani wanda ke na karatu cikin azumi cikin wannan masallacin a kai wani da wanda za a sauke mu Allah za mu wuce malam kuma Allah zai yi. Subhanallahu wa bihamdihi نشهد الله لا اله الا انت نستغفرك